saboda mu mutane ne wanda muka saba da huta mu Nijar ba san ba a rika doke wuta haka ana dokewa mun saba da wuta kuma ba mu ji daɗin ta ba. Gaskiya mun ji babu daɗi wallahi yanzu gashi nan ko generator ka tada kai da kai ka saba wutar da ka saba ci ga wata to in za zaka tada man da zaka zanki sawa sai in ka lissafa abin ya hi wannan kyau. Amma wallahi mu ko sana'ar mu da ta tsaya. ta wannan mu damu ba saboda neman yancin kanmu da kanmu ne muke don haka muna goyon bayan sojojin wanda ɗari bisa ɗari. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ni ne Ali Rabe tayar ne da ke nan Yamai gaskiya wannan cirewar wutar lalle ta samu babu daɗi gaskiya eh ga mu ka ɗauka ma mutane alƙawallulluka kwana kwanakin na farko kwana biyu zuwa uku na farko wannan kahin mutane su gane wutar sanadiyar da abin da yasa aka tsaida ta mu da muka rige muka saba awa 24 muna da wuta kowane lokaci gaskiya mun ji babu daɗi wallahi yanzu gashi nan ko generator ka tada kai da ka rige ka saba wutar da ka saba ci ga wata to in generator zaka tada man da zaka zanki sawa sai in ka lissafa abin ya karhin wannan kyau eh ni suna na Hadiza Ibrahim a nan da magarma jamhuriyar Nijar. To a gaskiya Yakuba mai gizamu yanzu wannan rishin wuta lalle ba mu shi ba daɗi saboda mun riga mun sa yasa ba a koda yaushe muna cikin haske amma yanzu ta ma da take samuwa kaɗan kaɗan alhamdulillah saboda neman yancin kanmu da kanmu ne muke don haka mu wala inda za a shekara ishirin fiye da haka a haka in dai za mu samu yancin kanmu mu bai dame mu ba saboda lalle bu mu jin daɗi ka gani ina ɗaya daga cikin mai yin sana'a da wuta miye wuta ina yin bambo ina yin glass duka ina yin lemu na saida wa eh, harkar firji ina kunna firji ina sana'a ta saida amma yanzu sana'a mu ta daga in muka sa na wani ga mukahin ta yi forme ta yi eh, wanga ya dakushe eh, an koma baya amma walla mu ko sana'ar mu da ta tsaya ta wannan mu damu ba saboda neman yancin kanmu da kanmu ne muke don haka muna goyon bayan sojojin wannan ɗari bisa ɗari su ci gaba kuma sai kwata mu yancin mu mu ma a samu a mu ta mu kanmu in da wannan ma sai mai sayi gurfu mu sa in baka sabu yanzu Nigeria su da wutar da yake gurin su da injin namu yake gurin su na wutar da basu da wuta suke rayuwa haka suke rayuwa kenan mu ma muna iya jurewa mu samu mu ko mu sayi group ko mu sa sola a cikin gida ko kuma dukkan abin da za a mu da inda ma samu yancin kanmu wallahi babu matsala gaskiya dai irin wannan dai gashi dai haka gare a ce sai a wuni babu ita ko kuma in ta zo can sai ta ɗauki awanni ba ta zo ba gaskiya ni ban ma iya ce maka ga lokacin gaskiya in ba wani lokaci ba can wanda za a dan samu matsala a ce wasu mu sun samu matsala daga Najeriya kafin a gyara to amma a ce dai da suna an yanke dai gaskiya bana ma iya ce maka ga lokacin ba an jima gaskiya ni dai ban ga haka ba suna na rabi'atu a nan da magaram jamhuriyar Nijar. To gaskiya matsalar huta wannan da aka shiga mu bamu shi daɗin ta ba, saboda mu mutane ne wanda muka saba da huta. Mu Nijar bamu san ba a rika doke huta haka ana dokewa mun saba da huta kuma bamu shi daɗin ta ba. Kaga kamar misali zan doka maka shekaran jiya tun wajen ƙarhe tara da suka doke wallahi sai wajen karhe ɗaya na dare suka maido ni cikin barci ma ban san ba ma sun maido sai da sahe da na tashi kuma babu huta da na tashi sai aka ce wai an maido wajen karfe ɗaya to ni ban sani ba gaskiya mu ban mu jin daɗin matsala huta ga amma in dai nemo incin mu ne na yan kasar wannan ta Nijar gaskiya muna so a yi haka nan kuma wata mu ma za mu samu namu na kanmu. DCL Hausa Hausa Hausa.